radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وزد وبارك على رسول الله bismillahir rahmanir rahim masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin wasu tv daga nan birnin tehran kuka kama a cikin shirinmu na safiyar yau lahadi kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau daga nan kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyi masu sauraro duniyarmu a yau fatawai musulunci da kuma afirka yau idan akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe bakwai da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 agogon gmt da ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana a kan mita 41 kilohertz 7,225 A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 To madalla masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. jihar Legas ta ɗauke dokar hana kai da komowa da ta kafa wani bom mai karar gaskiya fashe a birnin bagadaza yan hamayen siyasar ƙasar cote d'ivoire sun kirayi magoya bayan su da su zauna lafiya tun zuga cikakkun labarun gwamnatin jihar eko ta ɗauke dokar hana kai da komowa sanarwar ta fito daga ofishin gwamnan jihar ta eko sanu olo ta ce an kawo ƙarshen dokar hana zirga-zirga wacce kuma za ta fara aiki da ɗagewar nan take kwamishinan watsa labaru na jihar ta eko benga omotosene ya fitar da sanarwar a madadin gwamnan jihar sanarwar ta ce dokar hana zirga-zirgar da aka kafa bayan da wasu suka yi kwacen zanga-zangar neman kawo ƙarshen wato 'yan sandan sars ta zo ƙarshe nan take sai dai dokar da gwamnatin tarayya ta kafa ta ƙaida zirga-zirga daga sha biyu na safe zuwa hudu na yamma domin daƙile cutar covid-19 tana nan daram. gwamnan jihar ta eko ya gode wa jami'an tsaron kasar saboda kokarin da suka yi na dawo da zaman lafiya da tsaro a cikin yankunan da aka samu rikice-rikice an kafa rundunar musamman ta fuskantar rikice-rikice bayan zaben shugaban ƙasar amurka jaridar washington post ta sanar da cewa rundunar da aka kafa ta kunshi sojoji 600 kuma za a raba su zuwa jihohin alabama da arizona domin hana barkewar rikici bayan zaben shugaban kasar jaridar ta yi ishara da halin da ake ciki a ƙasar ta amurka ta faɗa ta faɗa ce a tsakanin magoya bayan muhimman 'yan takarar shugabancin kasar biyu donald trump da kuma joe biden ita kuwa tashar talbijin din nbc ta ce ma'aikatar harkokin cikin gida ta buƙaci jami'anta da su kasance cikin shirin ko ta kwana domin kare manyan gine-gine na gwamnatin tarayya a cikin birnin washington a cikin babban birnin kasar na amurka dai an kafa wuraren na bincike da kuma shinge-shinge na siminti musamman a kusa da fadar mulkin kasar ta white house a cikin makonnin nan dai an rika samun fadace-fadace a tsakanin magoya bayan 'yan takarar shugabancin kasar joe biden da kuma wato shugaba mai ci donald trump 'yan hamayyar siyasa a kasar cote d'ivoire sun kirayi magoya bayansu da su zauna a lafiya ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin kasar kowadio conan betin ya kirayi masu mara masa baya da su kwantar da hankulansu su kuma zauna lafiya ba tare da yin rikici ba ɗan takarar ya ce an zubar da jini mai yawa akan wannan ƙasar ta flex boning an sami karancin masu kada ƙuri'a a yayin zaben da aka yi da shugaba mai ci alasan watara yake son yin tazarce karo na uku wasu 'yan takarar shugabancin ƙasar da suka hada da harry badi da pascal afin gosan sun kirayi magoya bayansu da su ƙauracewa zaben shugaban ƙasar to kuna tare da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran Firaministan Birtaniya ya ce za a sake kulle kasar na tsawon makonni hudu saboda fuskantar cutar COVID-19. Sanarwar ta Firaministan kasar ta Birtaniya ta ci gaba da cewa wuraren da za a rufe sun kunshi waɗanda ba su zama masu muhimmanci ba sosai. Hakanan kuma makarantu da jami'oyin kasar za su ci gaba da kasancewa a buɗe. daga ranar alhamis mai zuwa za a kulle ilahirin kasar ta birtaniya har na tsawon makonni hudu domin hana samun cunkoso a cikin asibitoci saboda cutar corona ta sake kunno kai boris johnson ya yi wannan sanarwa ne daga ofishinsa da ke don street a wata ganawa da da manema labaru a tsawon watan na nuwamba kasar za ta kasance a kulle har sai an shiga watan disamba babban mai baiwa gwamnatin kasar ta birtaniya shawara akan harkokin kiwon lafiya sir patrick balance ya faɗa a wurin taron manema labaru cewa idan har aka ci gaba da samun mutanen da ake kwantarwa asibiti kamar yadda ya yake a yanzu to nan da makonni shida asibitoci za su cika fiye da suka kasance a farkon bullar cutar corona wani bom mai karfin gaskiya tashi a birnin bagadaza tashar talbijin ɗin almayadin ta bayar da rahoton da ke cewa an ji karar fashewar wani abu mai karfin gaske a babban birnin kasar ta iraki a daren jiya asabar wata majiyar labarai ta alshafak a kasar iraki ta ambaci cewa majiyar tsaro ta shaida mata shabam din da ya tashi ya kasance ne a kusa da wani wato wurin sayar da barasa a yankin karrada da ke cikin birnin bagadaza kawai ya zuwa yanzu dai an tabbatar da jikatar mutum ɗaya sanadiyar tashin bom ɗin babu wata ƙungiya ta yi da ta sanar da cewa ita ce ta kai wannan harin iraki dai ta yi fama da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a baya da suka ƙunshi alka'ida da da'ish kafin ƙungiyoyin sa kai na hashdu sha'abi su murkushe su to ƙarshen labarin duniyar kenan madala yanzu kuma sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau muleka jaridunmu na yau bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda za mu leka wasu jaridu ake bugawa a tarayyar najeriya da kuma wasu a nahiyar afirka da farko zan fara jaridar da ake bugawa a tarayyar najeriya wato jaridar nan ta premium times kuma ta kawo labarin cewa dole ne gwamnatin najeriya ta yi garan bawul kafan sadarwa na social media rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa ba tana nufin soke dukkan kafan sadarwa na social media ba ne tana so ne ta kawo gyara domin kaucewa yada labaran karya da kuma furta kalaman nuna kiyayya tsakanin al'umma ministan ya ya najeriya din layi muhammad shine bayyana hakan a birnin Legas, a lokacin da kai ziyarar gani mai ido kan yadda aka kai hare-hare kan kamfanin jaridu da wani kamfanin gidan talabijin a lokacin zanga-zangan 'yan science wato 'yan sas da aka gudanar a makonni ko kuma a kwanakin baya da suka gabata to ni kuma malam aminu na dauke da jaridu guda biyu ne akwai sudan tribune na kasar sudan da kuma graphic na kasar ghana za mu fara da sudan tribune wacce take cewa amurka da sudan din sun rattafa hannu kan wasu takardun fahimtar juna tsakanin kasashen biyu dangane da fitar da kasar sudan din daga jerin kasashe masu goyon bayan ta'addanci a duniya ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ce ta ba da wannan sanarwa a halin yanzu sannan kasar sudan za ta biya wasu karin dala amurka miliyan 335 kan wasu miliyan 75 da ta biya a matsayin kudaden diya ga amurka wa'anda suka rasa rayukansu a tashe-tashen bumabumai da ya faru a ofisoshin jakadancin amurka da ke kenya da tanzania shekarar 1998 tare da sanya wannan hannun dai gwamnatin amurka za ta kashe shari'a da ake ake yi wa kasar sudan a gaban kotunan kasar amurka dangane da wannan batun da haka kuma dai kamfanonin amurka da sauran kasashen duniya suna iya shiga hulɗa da ƙasar sudan su kuma zuba jari a cikin ƙasar a wani bangaren jaridar tribune ta ƙasar sudan tana cewa ƙungiyar red cross na ba da agaji kenan ta ce rabin rabi wato kwata na mutane ƙasar sudan suna buƙatar taimakon abinci saboda bala'o'i guda uku da suka faɗawa wasu bangarori na kasar wanda suka hada da gudun hijira saboda yaƙe-yaƙe a yankin dafur da annoban corona da kuma wato sauyin yanayi jaridar sudan tribune ta ce mataimakin shugaban red cross wato gil carbonia shine ya bayyana haka bayan ziyara mako guda da ya kai kasar ta sudan inda ya ziyarci garin kas da ke kudancin darfur inda kuma ya ga mutane 15,600 wanda hukumar ta red cross take kula da su wanda kuma suka dawo gidajensu bayan gudun hijira na wani lokaci to sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa tazomar da aka yi ta kawo wato ta nsas ta ci rayukan 'yan sanda 22 kuma an ragargaza ofishinsu har ɗari biyu da biyar a faɗin najeriya an ji safiyar janar ɗin 'yan sanda janar ɗin 'yan sandan najeriya muhammad adamu ya bayyana cewa an kashe jami'an sanda 22 yayin da aka ragargaza ofishinsu biyar a lokacin wani tarzomar 'yan da a gudanar wannan tarzoma dai ta fara ne daga zanga-zangar lumana tsawon makonni biyu amma daga baya ba wato ɓata gari suka kwace ragamarta suka rika kwashe jami'an wato rika kashe jami'an tsaro kana suna kona ofishoshinsu suna bankawa gazorin gwamnati da na jama'a wuta ko kuma a ƙarshe tarzomar ta koma su da kwashe kayayyakin jama'a da wasu manyan fitattun 'yan siyasa hmm. to sai gari wato jaridar graphic ta kasar ghana wacce take cewa majalisar dokokin kasar ta gana ta buƙaci hukumar zaben ƙasar wato ec a takaice da ta bawa jam'iyyun siyasan ƙasar kofin rijistar masu zaɓe wanda za a gudana a ranar 7 ga watan disamba mai zuwa jaridar graphic ta ƙasar ta ghana ta bayyana cewa shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin kasar wato mr osei bonsu da kuma na marasa rinjaye wato mr haruna idris duk sun gabatar da wannan buƙatar har ila majalisar ta buƙaci shugaban hukumar zaben ta zo ta bayyana irin shirin da hukumar zaben ta yi na zaben watan disamba halin yanzu dai hukumar zaben ta bayyana cewa a ranar 11 ga watan nuwamba da muke ciki ne za ta ba wa jam'iyyun siyasa kundin sunayen masu zaɓe a zaben na watan disamba a wani labarin graphic tana cewa tsohon shugaban ƙasa ta ghana wato john dramani mahama ya yi alkawalin cewa idan jam'iyyarsa ta ndc ta koma kan kujerar shugabancin kasar to za ta gyara matatar mai ta tema da nufin mai da matatar man cikin harkokin kasuwanci musamman a sauran kasashen afirka halin yanzu dai in ji mr john dramani mahama wato maimakon matatar mai din ta tace danyen man petrus amma da ita wajen ajiyar man petrus ne muhammad yana cewa ya yi wannan alkawali ne wato muhammad ya yi wannan alkawali ne a lokacin da ya haɗu da direbobin tankokin mai wato tankokin mai a matatar man inda ya buƙace su da su zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a zaɓen watan disamba mai zuwa to jaridar da zan kawo a matsayin ta ƙarshe ita ce jaridar ta premium times inda ta kawo labarin cewa gwamnan jihar kebbi ya buƙaci matasa su rungumi a ƙira zaman lafiya ranar juma'a ta gabata ne gwamna atiku gudu na jihar kebbi ya yi kira na musamman ga matasan ƙasar da su rungumi hanyar zaman lafiya don haka ne za a tabbatar da bunƙasar tattalin arziki a faɗin ƙasar gwamna bagudu ya bayyana haka ne a fadar gwamnatin jihar da ke birnin kebbi a yadda yake ƙaddamar da shirin raba kayayyakin agaji ga waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a sassan jihar ta kebi kayan agajin da aka raba sun fito ne daga kamfanonin masu zaman kansu da kuma waɗanda suka fito da gwamnatin jihar da ƙananan hukumomi daban-daban na jihar ta masuware iya abin da suka kina a cikin irin labaran da aka muku a shirin namu na mulle jadinmu na yau ainihin lafiya. madala masu sauraro shirinmu na muleka jaridunmu na yau kenan kuka saurara yanzu kuma sai sauran shirye shirye mu inda za mu fara da shirin nan na masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa VOH wanda bisa ga al'ada ya ba ku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Kamar kullum yau ma ni ne Hassan Barka ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci. E, kuna magana ne da angon Aisha Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka daga karamar hukumar Funakaya jihar Gombe a kasar Najeriya. to a gaskiya muna allah wadai da wannan abun da ke faruwa na batanci ga fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma yin kalamai na kiyayya da shugaba macron na kasar faransa ya yi a zahiran kenan to gaskiya muna tir da allah wadai da wannan ɗabi'a tasa domin kuwa hakan bai kamata ba ya kamata a martaba addinan juna domin babu daɗi a ce kana kan addininka kuma wani ya zo yana walakanta maka addininka don haka muna allah wadai da wannan ya kamata ya yi gaggawa ya fito ya nemi afuwar musulman duniya Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadar Asuba kashe mai sabko da magaram Jamhuriyar Nijar. To a yau ina so ku bani dama na bayyana rashin goyon bayana akan tsarin kudirin ƙasar Faransa akan sukan addinin Musulunci da wato ƙasar nan take yi. A cikin waɗannan 'yan shekaru dai babu wata ƙasa wacce na sani wacce take kan gaba akan sukar addinin Musulunci kamar ƙasar France. Domin haka ya kamata a samar da wasu ƙungiyoyi na Musulunci masu ƙarfi wacce za su waɗanda za su saka wa ƙasar nan birki akan yawan su sukan addinin musulunci da suke domin mu magoya bayan addinin musulunci ne ɗari bisa ɗari don haka ya kamata a ce an samu dakatar da wannan sukan wato lamarin nasu da suke wa al'ummar musulmai wannan shine ra'ayina ina gobe magana musa hadirin asuba kashe mai sabko da magaram jamhuriyar nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa jamhuriyar musulunci ta iran mai magana ilyasu yakubu digawa itas dau jihar bauchi to yau na shigo ne tofa albarkacin baki na akan matakin da shugaba emmanuel macron ya yi na nuna kyamar addinin musulunci da amun nuna goyon bayansa akan masu batanci ga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ina kira ga kasashen musulmai baki daya ya kamata su kauracewa kayan kasar faransa game da shugaban kasar turkiya rashid erdogan ya yi to hakan abin gaskiya ne muna goyon bayan shugaba erdogan saboda haka ina kira ga 'yan uwana musulmi na duniya baki daya kasashenmu na afirka ma baki daya muna kira a gare su waɗanda suke da goyon bayan da suke musulmai a cikinsu sosai to ya kamata dukkan musulmi mai kaunar addinin musulunci ya kyamaci dukkan wani kayan kasar faransa saboda mu nuna fishinmu akan dukkan al'amarin da shugaba emmanuel macron ya yi saboda haka gaskiya muna godiya sosai sashen hausa na boh tehran da irin wannan dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu na gode mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita suka dauki jihar to Tokar dai a shafa cewa hana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare wanda ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu murya musulunci Iran ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya da duk wanda yake cikin wannan gida mai albarka fata alkhairi a gare shi da fatan mun taya cikin koshin lafiya Allah sa Ka amin bala eh, abba barawan ina maka fata alkhairi da fatan aleko cikin koshin lafiya iso madatte ina maka fata alkhairi da fatan kana lafiya eh, musa hadarin asuba kashe mai sauko ina maka fata alkhairi baba ya gambo da magaran da baba ya tumniya akwai zane da alfetifuwa wanda yake midik akwai alasan dodo akwai alhaji sulmanu wanda yake kaduna da alhaji musan garo wanda yake kaduna da duk 'yan kungiyar zaɓi son da wanda na rike suna da wanda rike ba na Nijar da Najeriya da duka ma Afirka ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kowa da kowa duk wanda bai ji sunan shi ya kara hakuri ana tafi insha Allah. To da wannan ne kuma za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau tare da mustapha adam duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne dai wanda muka saba yin tsokaci kan muhimman batutuwa da suka shafi wannan yanki na gabar ta tsakiya to yau shirin namu zai yi dubi ne akan siyasar kisan gilla wacce ta kunno kai a kasar yaman za mu yi dubi akan ko wane ne suke bayanta da kuma manufarta da dalilan da suka haifar da ita da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar talata 27 ga watan oktoba wasu makasa a kan babura sai kawo ministan wasanni da samari na kasar yaman da hassan kisan gilla a birnin sana'a kisan gillar ya jawo mayar da martani daga jami'an halattacciyar gwamnatin kasar mai matsugunni a birnin sana'a wani mamba a kungiyar ansarullah ta kasar ta yaman muhammad al albuhaiti ya bayyana cewa kasashen da suka fara kai wa kasar yaman hari su ne waɗanda suke da hannu a kisan gillar da aka yi wa shahid zaid hassan sun yi amfani da 'yan koransu a cikin kasar wajen aiwatar da kisan gillar kwanaki kaɗan bayan kisan gillar kuwa wato ranar 31 ga watan oktoba majiyar tsaron kasar ta yaman ta tabbatar da cewa muhammad ali hanash shine wanda ya ƙi mika kansa ga jami'an tsaron da hakan ya kai ga kashe shi a gundumar zamar a wata sanarwa da hukumar leƙen asirin ƙasar ta fitar dangane da kisan na shahid zaid hassan ta bayyana cewa mutanen biyu da suke da hannu a kisan su ne yasir ahmad sa'ad jabir wanda shine matuƙin babur ɗin da aka yi amfani da shi wajen kai harin sai kuma ibrahim salih abdullah al-jabal wanda shine ya harbi shahidin kai tsaye da bindiga dukkan waɗannan mutanen biyu sun shiga hannu sai dai a lokacin da ake ba ta kashi da su sun halaka jami'an tsaron ƙasar sun killace wurin da masu laifin suke ciki tare da yin kira a gare su da su miƙa kawukansu sai da su duka biyun sun ƙi mika kawo kansu maimakon haka suka buɗe wa jami'an tsaron wuta bayan musayar wuta ɗaya daga cikinsu ya halaka nan take yayin da ɗaya daga cikinsu ya samu raunuka masu hatsari da shi ma daga baya ya halaka a asibiti shi kuwa kakakin ma'aikatar cikin gidan ƙasar yaman abdulkhalik al-arji cewa kungiyar leƙen asirin saudiya tana da hannu a cikin wannan kisan gillar da aka yi wa ministan wasanni da samari na ƙasar bai ko zama bakon abu ba ko kuma abin mamaki a yakin da yake tafiya a ƙasar yaman idan an dangantawa kungiyar leƙen asirin saudiya alhakin kisan ministan wasannin a baya ba da daɗewa ba saudiyar ta fitar da jerin sunayen mutane arba'in. masu alaka da kungiyar ansarullah ta kasar yaman tana neman a bata labarin inda suke ita kuwa za ta bayar da lada mai tsoka a kai Zai da hassan da aka yi wa kisan gilla na bayan nan yana ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da saudiya take nema ruwa a jallo kuma ta sa kuɗaɗe a kansu a hakikanin gaskiya saudiyar tana amfani da kisan gilla a matsayin wata tsadarriyar siyasa ta yaƙi rashid al-haddad wani marubuci ne na harkokin yau da kullum a kan ƙasashen larabawa ya rubuta cewa siyasar da saudiya take amfani da ita ita ce ta amfani da kuɗi domin biyan makasa 'yan daba da za su yi mata aiki na kisa a yaman don haka ta biya wasu mutane kuɗi suka aiwatar mata da kisan a cikin ƙasar teman kowane dalili ne yake sa saudiyar take amfani da kisan gilla babban dalilin da ya sa saudiya take amfani da wannan siyasa ta kisan gilla a yaman shine gajiyawar da ta yi wajen cimma manufofinta a wannan ƙasa ko kaɗan bata tsammaci cewa za ta fuskanci matsalolin da take fuskanta ba a yaman a yanzu saudiya dai ita ce ƙasa mafi arziki a tsakanin dukkanin ƙasashen larabawa yaman kuwa ita ce ƙasa mafi talauci a cikinsu saudiyar ce mafi tarin makamai da kashe kuɗi wajen sayansu yayin da yaman ba ta da wasu makamai na a zo a gani. saudiyar tana da kawance da manyan kasashen duniya irin su amurka da haramtacciyar kasar isra'ila da kusan dukkanin kasashen turai su kuwa mutanen yaman ba su da kowa sai allah sai abokan kawancensu masu gwagwarmaya baya ga rashin samun nasara da saudiyar take fuskanta a yaman duk da irin wannan bambancin da ke tsakaninta da al'ummar yamma din ta fuskar tarin arziki da makamai da kuma kawaye a duniya tana kuma fuskantar hare-hare babu kakkautawa daga jaruman mayakan kasar teman a dalilin haka saudiya ta fito da wannan siyasar ta kisan gilla domin ta cike gibin asarar take yi a fagen daga tabbas tana yin wannan kisan gillan ne ta samun goyon bayan ƙawayenta yahudawan banu isra'ila da kuma amurkawa da faransawa a baya dai saudiyar ta yi wa sale samad kisan gilla wanda shine shugaban kwamitin koli na siyasar ƙasar teman sai kuma ibrahim badaruddin alhusi wanda ɗan uwa ne ga shugaban kungiyar ansarullah abdulmalik alhusi kuma kakakin kawancen yakin saudiya turki almaliki da kansa ya fito ya tabbatar da cewa su ne suka kashe ibrahim badaruddin sai dai bayan da al'ummar kasar yaman din suka sha alwashin daukar fansa saudiya din ta ce ba ta da hannu a kisan yi wa jagororin al'ummar yaman kisan gilla da saudiya take yi ba shi da bambanci da salon kisan gillar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tarke yi wa 'yan gwagwarmaya a falasɗinu da labanan da dama daga cikin jagororin gwagwarmayar falasɗinawa da kuma na labanan sun yi shahada ne ta wannan hanyar sai dai a fili yake cewa kamar yadda 'yan sahayoniyar ba su iya yin nasara na kawar da gwagwarmaya ba hakanan saudiyar da dukkanin masu ɗaure mata gindi a duniya ba za su iya kashe komajin al'ummar yaman na san su rayu cikin 'yanci da cin gashin kansu ba nesa da tsoma bakin saudiya da ƙawayenta larabawa kamar haɗaɗɗiyar daular laraba to masu sauraro a nan za mu da sa'aya saboda lokacin shirin ya zo ƙarshe amma dai muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma wata fito wanda za a je mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madalla yanzu kuma sai shirinmu na fatoyin musulunci tare da dr mubarak fatawowin musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu na fatawoyin musulunci shirin da a cikinsa muke bujiro muku da fatawoyi na manyan malamai dangane da al'amuran da suka shafi rayuwarmu ta ibada kamar yadda muka faɗa ne mafi girman al'amari a wannan shiri za mu dinga kawo muku fatawoyi ne na sayyid aliyul khamenei hafizahullah bisa la'akari da cewa mafi yawa waɗanda suke nahiyar afirka da shi suke takalidi a cikin al'amuransu na fikihu yani sawa'un shi wannan al'amari da suke takalidi ya shafi ibada ne ko kuma ya shafi mu'amalat so um, kuma mun bayanin cewa insha Allahu abubuwan da suka fi shafi rayuwa suka kuma zama mauridul iftila. to yau mun yi la'akari da wasu fatoyi da ya bayar dangane da wasu al'amura wanda suke bujirowa ga mu a cikin al'amuranmu na mu'amala ko kuma na ibada za mu ainihin bujiro da fatoyi guda hudu ko kuma akan al'amura hudu ne dangane da uku daga ciki sun shafi ibada ɗaya kuma ya shafi mu'amala. fatuwa ta farko da saidul hamna'i ya bayar wanda duk waɗannan fatoyi da muke bijirwa da su sakamako ne na tambaya da wasu suka yi masa akan waɗannan al'amura sai ya kasance ya ba su amsa dangane da ainihin waɗannan tambayoyi to amsan da ya ba sai ta zama fatawa kenan ita ce fatawarsa kenan akwai tambaya ta farko da shi wannan bawan Allah ya yi masa wanda shi saidul khamenei ya ba da fatuwa a kai dangane da abin da ya shafi sujudu sahawi ne wato sajjada da ake yi ta rabkanwa idan mutum ya rabkanwa a cikin sallah kamar inda muka sani a mazhaba ta ahlul bait alaihi salam ba mu da wani abu na sujudu sahawi da ake ci masa kabli duk sujudu sahawi din ana yin ta ba'adi ne to tambayar da yake shine za a iya yin wannan sujudu sahawi din a lokacin da mutum ba shi da alwala ko ba zai yiwu ba wato kenan kamar kayi sallah kayi rafkanwa a ciki to ya kamata ko kayi wani abu wanda yake bukatan a yi wani abu na sajjada wadda ake ce mata sujudu sahawi wadda ake yi mu dai a mazhabanmu bayan an idar da sallah an yi sallama to kayi sallama din sai ka manta cewa akwai sujudu sahwi a kanka sai da watakila alwalarka ta karye bayan alwalarka ta karye sai ka tuno au ai ya kamata ne sujudu sahwi to ba sai ka gudu ka je ka sake yin alwala ka zo za ka yi sujudu sahwi ba sai yake cewa ya inganta mutum zai iya yin sujudu sahawi a wannan lokacin ba lalle sai ya je ya alwala ba wato kenan fatuwarsa shine za a iya sujudu sahawi ko da mutum ba shi da alwala to sai kuma wato tambaya wacce take zance akan al'amuran da ya shafi sujjada sananne ne cewa mabiya mazhabin albeti ba sa yin sujjada sai akan kasa ko wani abu da yake dangin kasa. ba sa yin sujada akan yanki ko kan wani abu katako ko akan wani abu wanda yake dai shari'a ba ta amince cewa jinsi ne na ƙasa ba to kamar katako da na baya da misali zai iya zama jinsin ƙasa amma sai an rasa ƙasar kuma an rasa dutse an rasa abubuwan da suke lallai tabbas wannan ya fi kusa da ƙasa ne to sannan za a iya koma ga wannan to amma tambayar shine cewa shi wannan malamin da ya tambaya ta yadda saidul khamenei ya ba shi amsa amsa tasa ta zama fatawa shine cewa mutum ne kamar mace ko namijin ma sun tafi sujjada a lokacin da suka ce in mace ce ta tafi sujjada da ta je za ta sujada sai mayafinta ko wani bangare na hijabinta sai ya hau kan gurin da take sujada sai ta ɗora goshinta akan wannan mayafi din ko akan wannan ainihin hijabin nata to yanzu da yake gashi ta ɗora goshinta amma ba akan abin da yake ƙasa ba akan wani yanki wato kamar mayafi ko kuma to ya za a yi ta ciro wannan mayafin shine ya ce to abin da fatuwarsa kenan ga fatuwarsa anan fatuwarsa shine cewa goshin yana kan wannan abun kada ta ɗago goshin domin in ta ɗago zai iya zama ta yi wani aiki daban ta yi ƙari a cikin wani rukuni na sallah so saboda haka kada ta ɗago sai dai ta sa hannunta ta janye wato shi wannan mayafin ko kuma shi wannan ainihin hijabin ta janye tare da cewa goshinta yana kai sai ta dan kawar da wannan abun ta yadda goshinta zai hau kan abun da ya inganta a sujada a kai amma ba tare da ta dago kan ya tashi sama gaba ɗaya ba don ta sace zai iya lalata mata sallah in ta taso da kan gaba ɗaya haka ma namiji ya tafi zai yi sujada sai hularsa ta yiwo gaba sai goshinsa ya hau kan hula ɗin to wannan sujada ba ta tabbatu ba kenan to shi ma kada ya ɗago kan gaba ɗaya a lokacin a'a ya yi ƙoƙari ya sa hannunsa sai ya janye hular ya fisgo ta a hankali ta yadda goshinsa zai ɗamfaru a kan abin da ya inganta a yi da aka yi. wannan ita ce fatuwar saidul khamenei hafizahullah to ta wata fatawa ta uku ita ma duk waɗannan abubuwa ne da suka shafi ibada shine kamar tambaya aka yi masa dangane da kunuti a cikin sallah mutum ne ya zo yana sallah sai ya manta bai yi kunuti ba to shin idan mutum ya manta bai yi kunuti ba a sallah yaya zai kasance to sai sai khamenei ya bada fatuwa ya ce fatuwansa anan ita ce a lokacin da baka yi kunuti ba to in ka taso daga wato ruku'i lokacin da ka taso daga ruku'i sai ka yi kunutinka tunda dama kunuti ana yi ne kafin a tafi ruku'u amma to in ka manta bayan ka taso daga ruku'u sai ka yi kunuti din idan shi ma ka manta sai da ka tafi kai sujjada sannan ka tuno cewa au ashe ban yi kunuti ba a sallan nan to sai ya ce fatawarsa a nan shine bayan ka yi sallama kwata-kwata ka fita daga sallah ka yi sallama to sai kuma ka yi kunuti din ka rama wannan kunuti din bayan ka yi sallama wannan ita ce fatuwarsa to wannan eh, fatuwoyi guda uku duk sun shafi ibada ne da muka bayyana fatuwa ta ƙarshe ta shafi mu'amalat ne al'amari ne na aure da saki wannan wata tambaya ce aka yi sai shi kuma ya ba da fatuwa dangane da tambayar wato tambayar da mutumin ya yi shine cewa yana da mace matarsa ce sun yi aure tare da juna sannan a cikin zamantake wasu ta aure ya mata wato kamar abubuwa na kyaututtuka da ya bata wa ya so mata zobe na azurfa ne ko kuma gwal ya siyo mata sarka ta gwal ne ko ya siyo mata irin dai wa'annan wani abu na hadaya wato kyaututtuka da ya bata to daga nan sai zaman kuma ya zo ya samu matsala bayan wata shida bayan shekara ɗaya aka samu matsala suka samu rashin jituwa fada da ainihin fushi to sai ya ce shi kyaututtukan nan da ya bata zai iya karban abinsa tambayar da yake nan to ga fatuwar saidul khamenei saidul khamenei a cikin fatawarsa dangane da irin wannan al'amari sai ya ce in aka samu irin wannan yanayi mutum ya yi kyauta wa matarsa sai aka zo ya sake ta daga baya da ya sake ta ya bata wasu kyaututtuka wayannan kyaututtukan sai ya ce zai karbi kyaututtukansa da ya bata to sai yake cewa sai mana yi fatawarsa ita ce matukar wannan abin da ya ba wa matar tasa tunda yanzu ba sa jituwa da juna wato ana fada ne ice to abin da ya bata din in har yana nan wato ba a yi amfani da shi ba wani abu ne da an yi riga amfani da shi in abinci ne an riga an cinye in wani abu ne watakila ko na sawa kamar tufafi watakila ya yi wajen wata nawa tana sawa ya zama ya tashi daga aiki har ma ta yi kyautarsa to in dai abin yana nan kamar irin gwal ko zobe na azurfa ko sarkata gwalagwalai irin waɗannan da abubuwan dai da in dai abin yana nan fatawan saidul khamenei ita ce zai iya karban abunsa zai iya cewa ta bashi ita kuma sai ta miƙa masa abunsa tunda yanzu ba a shiri da juna to amma duk da cewa ya ba da wannan fatawa din sai ya ce amma dai ihtiyati mustahabbi shine kada ya karba rashin karban shi ya fi alheri wannan ita ce fatuwar saidul khamenei to a takaice a nan za mu tsaya cikin waɗannan fatoyi a cikin wannan shiri namu na fatoyin musulunci insha Allah sai shiri na gaba za mu zo muku da wasu fatoyin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun yarjejeniyar da aka cimma ni tsakanin ɓangarorin da suke rikici da juna a ƙasar Libya da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a ranar alhamis ta makon da ya gabata ce bangarorin da suke rikici da juna a kasar libya da suka gudanar da zaman tattaunawa a garin bosnika na kasar morocco suka cimma matsaya kan rabon madafun iko a tsakaninsu da nufin samar da haɗin kai kamar yadda ya zo cikin jawabin bayan taro babban saɓani da bangarorin biyu wato gwamnatin rikon kwarya da duniya ta amince da ita mai matsuguni a birnin tripoli da majalisar ƙasa mai matsuguni a birnin tabarok da ke gabashin kasar suka fuskanta shi ne. bangaren da zai shugabanci matsayin shugaban babban bankin kasar da shugaban cibiyoyin man fetur gami da shugaban rundunar sojin kasar ta libya inda a ƙarshe bangarorin biyu suka cima matsaya kan ci gaba da gudanar da tattaunawa a nan gaba domin samar da mafita kan sauran batutuwan da suke da sabanin mahanga kansu har ila yau bangarorin biyu sun jaddada yin kira ga majalisar ɗinkin duniya kan tallafawa namijin ƙoƙarin da ƙasar Morocco morocco take yi na ganin an samu mafita a ƙoƙarin warware dambaruwar siyasar libya kamar yadda bayanin bayan taron ya yi gargadi kan irin halin tsaka mai wuya da ƙasar ta libya take ciki a halin yanzu musamman faɗa da makamai lamarin da ke matsayin babbar barazana ga ci gaba da kasancewar ƙasar a matsayar ƙasa ɗaya dunkulalliya musamman sakamakon tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta libya zaman taron bangarorin biyu ya ƙunshi mutane biyar daga kowane bangare wato wakilai biyar daga majalisar kolin gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke birnin tripoli da kuma wakilai biyar daga bangaren majalisar da ke birnin tabarok a gabashin ƙasar mahalatta zaman taron sun cimma yarjejeniyar gudanar da zaɓuka bayan watanni goma sha takwas masu zuwa inda za a fara da sake kafa majalisar shugabancin ƙasa da gwamnatin haɗin kan ƙasa bayan wannan sanarwa masu fashin baki kan harkokin siyasar ƙasar ta libya suna ci gaba da bayyana mahangarsu kan dambaruwar siyasar kasar inda masanin harkokin siyasa kuma mai sharhi kan siyasa faisal sharif ke bayyana cewa matakin da bangarorin biyu da suke rikici da juna a libya suka ɗauka na sanar da dakatar da buɗe wuta a tsakaninsu lamari ne mai mahimmanci sai dai akwai shakka kan yiwuwar gudanar da wannan mataki yana mai jaddada cewar akwai buƙatar samar da hanyoyin sanya ido wajen aiwatar da wannan yarjejeniya a cikin ƙasar faisal sharif ya kara da cewa furci a fatar baki ba zai wadatar ba dole ne a samu abin da zai tabbatar da yiwuwar cika alkawarin kuma tabbacin wannan yarjejeniya zai bayyana ne bayan wani lokaci a nan gaba kamar yadda ya fayyace cewar batun matsalar sojojin haya da aka jibge a cikin kasar libya wata babbar matsala ce da za ta zami a matsayin kafar ungulu ga batun duk wata yarjejeniya da aka cimma a kan kasar musamman ganin yadda kasashen da suka ɗauki matakin jirge sojojin sojojin hayar ba a shirye suke su janye su ba masanin harkokin siyasar faisal sharif ya yi tsokaci kan yadda zaman taron bangarorin biyu bai taɓo batun cin zarafin ɗan adam da mayakan bangarorin biyu suka tabka ba a ƙasar kamar yadda shakkun ƙasar turkiya da take goyon bayan gwamnatin haɗin kan ƙasar da ke birnin tripoli kan yarjejeniyar da aka cimma yake matsayin babban sako kan rashin yiwuwar aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a ƙasar maroko a yayin zaman taron garin bosnika na maroko bangarorin da suke rikici da juna a ƙasar libya sun rataba hannu kan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta na har abada da zai kai ga ficewar sojojin haya da wasu ƙasashe masu goyon bayan wani bangare a ƙasar suka jirge da za su fice daga libya a cikin watanni uku masu zuwa sannan za a kafa rundunar sojin ƙasa da za ta haɗa dukkanin sojojin bangarorin biyu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta jaddada yin kiran ƙarfafa yarjejeniyoyin da aka cimma kuma kasar rasha da amurka gami da kungiyar tarayyar turai suka bayyana jin daɗin su da cimma yarjejeniyar sai dai shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana shakkarsa kan samun nasarar cimma yarjejeniyar a nata bangaren mai nazari kan harkokin yankin gabas ta tsakiya da rasha elena sofonina ta bayyana cewa tun farkon bullar rikicin kasar libya kasar rasha take aikin ganin ta hada kan bangarorin kasar ta libya domin warware rikicin kasar kuma ta ɗauki matakin shiga tsakani sau da dama kamar yadda a halin yanzu take ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniya a tsakanin ɓangarorin da suke rikici da juna a ƙasar tare da gargaɗin rashin cika yarjejeniyoyin da suka cimma kamar yadda ya faru a baya elina ta kara da cewa yarjejeniyar da aka cimma a halin yanzu zai fuskanci matsaloli da dama tana mai cewa zai yi wuya a aiwatar da ita a ƙasa kamar yadda ake zato an samu ta tarayya kan gudanar da zaman tattaunawa kan ƙasar libya amma abin da ya fi dacewa shine samun cimma yarjejeniya tsakanin shugabannin ƙasar ta libya kuma ƙasar rasha tana goyon bayan hakan tare da ƙoƙarin ganin ya gudana cikin ɗan gajeren lokaci. a bangare guda kuma marubuci kuma ɗan jarida a ƙasar turkiya Gurkan zanjin yana cewa taron bangarorin biyu bai kunshi ƙasashen da suke da ruwa da tsaki a cikin ƙasar ta libya ba kuma ba a gayyaci ƙasar turkiya ba kamar yadda yarjejeniyar ya takaita tasirin gwamnatin haɗin kan ƙasar a tsakanin yankunan sirt da jafra wannan lamari ba zai haifar da ci gaba a fagen warware rikicin ƙasar ba gurkan zanji ya kara da cewa abin da ke faruwa a cikin ƙasar libya ya yi hannun riga nesa ba kusa ba da yadda ake bayyana lamarin a birnin geneva saboda a halin yanzu haka akwai sojojin haya da yawansu ya kai dubu biyar a cikin ƙasar ta libya da aka kwaso daga ƙasashe daban-daban na duniya kuma yarjejeniyar da aka cimma bai tantance yankunan da za a aiwatar da yarjejeniyar ba kamar yadda zaman taron bai taɓo batun waɗanda suka ci zarafin al'ummar libya tare da tafka laifukan yaƙi a ƙasar ba ko ambaton kasashen da suke goyon bayan ayyukan wuce gona da iri a kasar cin mai yarjejeniya tsakanin gwamnatin haɗin kan kasar libya da majalisar dokoki da ke birnin tabaruk da ke samun goyon bayan general halifa haftar ya zo ne bayan kwanaki biyar da gudanar da zaman tattaunawa na rundunonin sojin libya a birnin janeba da zaman taron ya bayyana wajabcin janye sojoji daga kowane bangare tare da fara aikin haɗin gwiwa a tsakanin bangarorin tare da jaddada batun ficewar sojojin haya daga cikin kasar a nata bangaren kasar amurka a ta bakin sakataren harkokin wajen kasar mike pompeo ta yi kira kan mika ragamar shugabancin kasar ta libya a hannun sabon kwamitin gudanarwa da aka zaba domin shirya zabuka a kasar gwamnatin kasar ta amurka ta yi maraba da cin mai yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar libya a tsakanin bangarorin da suke rikici da juna tana mai jaddada yin kira kan hanzarta mika ragamar shugabancin kasa a hannun sabon kwamitin gudanarwa da zai ja jagoranci gudanar da zaɓuka a ƙasar sannan gwamnatin ƙasar ta amurka ta jaddada batun hanzarta ficewar sojojin haya da aka jirge a cikin ƙasar ta libiya cikin tsawon kwanaki casa'in masu zuwa sakataren harkokin wajen ƙasar amurka mike pompey ya sanar da cewa yarjejeniyar da ɓangarorin ƙasar libiya suka cimma ta dakatar da buɗe wuta a tsakanin su matakin jarumta ne kuma dole ne sojojin haya da suke cikin ƙasar su fice cikin tsawon kwanaki casa'in masu zuwa sannan gwamnati gwamnatin amurka tana karfafa miƙa ragamar shugabancin kasar ga kwamitin gudanarwa da aka zaɓa domin shirya zaɓuka a kasar bayanin bayan zaman taro a tsakanin ɓangarorin ƙasar libya ya jaddada cewar zaman taron ya gudana cikin fahimtar juna da nuna soyayya da 'yan uwantaka don haka akwai buƙatar ganin wannan matakai sun ci gaba da gudana musamman ganin irin halin tsaka mai wuya da ƙasar ta libya take ciki a wannan lokaci ƙasar libya ta afka cikin rikici da da yakin basasa ne tun bayan kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi tare da kashe shi a shekara ta 2011 kuma rikicin ya kara tsanani ne bayan samun rabuwan kai a tsakanin mahukuntan kasar da ya kai ga hakullar gwamnatoci biyu a birnin tripoli fadar mulkin kasar da kuma birnin tabaruk da ke gabashin kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo jiki a nan ne za mu sanya aya sai a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon sabon shirin ku huta lafiya. To masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga Mustapha Adam ya dawo tare da wasu daga cikin labarun da kuka saurara. Gwamnatin jihar Legas ta ɗauke dokar hana kai da komowa da ta kafa. Wani bom mai ƙarar gaske ya fashe a birnin Bagadaza. 'Yan hamayar siyasar ƙasar Cote d'Ivoire sun kirayi magoya bayansu da su zauna lafiya to da masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan allah ya kai mu za ku je mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.